ko ka san akwai abubuwa guda ashirin da ɗaya in dai kana aikata su to kai da arziki kun haɗa abokantaka kun haɗa aure in dai kana yi to babu kai babu talauci baka san baka san wash ba baka san abin da ya shafi uh, ah, wayo wayo ba, ba ni da kuɗi ba mota ta inji ya buga gidana ka ba wannan abu na farko ko ka san cewa idan ka zama kana tsoron Allah babu kai ba talauci Allah yana cewa wa man ya yaj'al lahu makharajan wanda duk ji tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita a duk lokacin da aka riza shi wa yarzuquhu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan zai rika tun kudo ma da kuɗi zai rika tun kudo miki da dukiya ta hanyar da baki zata ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu in ka dogara ga Allah to Allah ya ishe ya isan maka fiye da komai kun ga anan